ولا تموتن إلا وأنتم مطلعون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصحاب شاب يا رمضان Jami'in sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da yau da arba'in da shida daidai da sha biyar ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. Muna fara gode ma Allah wajen sarki mai kwa komi wanda baya neman komi a gurin kowa. Shi nimar Allah da ya jasa da kaddara wasa ya fara da fuskokin wa wannan masallaci mai albarka. masallacin marigayi imanin sanu a yawan da ke na masu islam a watan dutse yi wa wasu wajen zariyar jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na goma sha biyar a wannan shekara insha Allah muna nan a cikin suratul ma'ida inda muka kwana a aya ta saba'in da bakwai yau za mu tashi aya ta saba'in da takwas gabanin mu ci wani tafsirin ina so mana nasiha akan tafiyar kwanakin Ramadana yau mun tashi azumi na sha biyar ma'ana azumi an kai rabi za a fara tsirawa Mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idan Ramadan ya raba yana canza nau'in ibadarsa musamman alƙunuki da gari bayan kafin ruku'u zuwa bayan ruku'u. Sana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tsawaita addu’a idan Ramabani ya kai Noman kwanikin Ramabani a wuturi maza'ala yana yin alkuluki da Allahun mahbi ne man hadai, wa haifi ne man afai, wata wannan ne man tawallai, wa bari ne man afai, wa wasu tsanni shan rama a bari, fa'in na ka taɓa biyu wa إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجع ولا من جامعك إلا إليه mazala da ya zo daidai nan kawai sai ya yi salati ya rufu amma idan aka ce maka ramadana ya raba mazala kuma alaihi wasallam yana ninninka addu'o'i yana ƙara addu'o'i domin idan abu ya cika zai fara raguwa ne shi ramadana da ya sai rabi ya cika yanzu ragewa zai kai ragewa zai kai kafin yau za ka ji ana cewa yau mun yi azumi kaza daga yau za ka ji kuma ana cewa sallah saura kwana kaza ma'ana yanzu hankali kuma zai koma ma sallah da haka ina tausaya ma kaina ina tausaya ma irina da ba mu tsina na abin arziki ba a wannan wata ba mu karanta alkur'ani yadda ya kamata ba ba mu yi sadaka yadda ya kamata ba ba ni tsayuwar jaraba yadda ya kamata ba ba ni addu'o'i yadda ya kamata ba ina mana nasiha duk aikin alkhairin da kake yi ka ƙara ka ƙara kuma ka fara yi magoman ƙarshe shi Allah ta'ala ka sa ka shiga asara alkhairan da ake samu Allah ka ba musibu da kake kara bayi Allah ka kare da haka kowa ya yawaita addu'a kowa ya yawaita addu'a kowa ya yawaita addu'a waɗannan kwanaki আল্লাহ দিকে রোগো এটা হলো আমার আন্তর আমি দেখছি তো এই জিনিস أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن تخف الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون a waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana ƙara bayyana mana tsinuwa wanda Allah ta'ala ya yi ma banu Isra'ila akan harshen annabawansu guda biyu annabi Isa da Maryam da annabi Dawud a baya daman Allah ta'ala ya hane mu da koyi da Yahudawa Allah ya ce mana wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad min qabl wa aqallu kathira wa dhallu an sawa'i sabil Allah ta'ala ya ce kada ku bi son kar ku bi kar ku dadda ta waɗanda suka bi son ran zukatansu su ne gudawa mutane ne waɗanda ya ce sun bata tintin kuma sun matar da mutane da yawa kuma sun kauce ma hanyar daidai to cikin wasifu da yahudawa suka haɗu da shi akwai tsinuwar Allah Allah ta'ala ya tsine musu to idan ku Allah ya tsine ma mutum menene abin burgewa a tare da shi Allah ta'ala ya ce لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما Allah وكانوا يعتدون ya ce. يقول لعن الذين كفروا an ƙine ma waɗanda suka yi kafirci min bari, isra'ila cikin banu isra'il ala Sani dawuda a harshen annabi dawud wa isa ibn maryama da isa dan maryam a inna allah ta'ala qad arada kuffara bani isra'ila ila allah ta'ala ya tsine ma kafiran banu isra'ila wa ab'adahum an rahmatihi Allah ya nisantar da su daga rahmar shi bi da'awati nabiyhi Dawud wa Isa alaihim alaihim bidhalik Allah ya tsine musu ne ya nisanta su da rahma saboda addu'ar da annabinsu annabi Dawuda da annabi Isa suka yi suka nema a yi musu shi yasa kullum mutane su yi san daga addu'ar annabawansu da malamansu idan malamai suka tsine mu abu to su ya lalace domin su malamai magajin annabawa ne da haka waɗannan manya-manyan annabawa sun tsine ma banu isra'ila kuma Allah ya anshi tsinuwar tsinuwar ta tabbata ga banu isra'ila me kisa Allah ta'ala ya tsine musu sai Allah yake zalika bima asaw wa kanu ya'tadu inuwar ta auku akan kansu ne saboda saban Allah da suke yi ma Allah wa zulmihim li ibadi da kuma zalunci da suke yi ma bayin Allah sai wannan yasa Allah ta'ala ya tsine musu ashe saban Allah da zalunci yana sa tsinuwar Allah ta tabbata a bawa ma'ana ko da ba a ce Allah ya tsine maka ba matuƙar kai bakin azzalimi kai mai yawan saban Allah ne ba ka kunyar saban Allah sai ka ga tsinuwa da taɗewa da lalacewa ta tabbata gare ka. Ke sa aikakan ga wasu uwarsu ba ta tsine musu ba ubansu bai tsine musu ba amma sun zama tsinannu wani kuma uwar shi za ta tsine mai uban shi zai tsine mai amma kuma garau kullum yana ci gaba saboda yana kan daidai uwar ba ta san daidai ba tana faɗa da daidai sai ta tsine mai Allah ba zai ashi tsinuwar ba uban ya tsine mai Allah ba zai ashi tsinuwar ba saboda shi yana kan turba ta daidai amma idan mutum ya zama ne ta hanyar aikin tsinuwa da tsinan cewa, to komai nashi zai lalace to haka Allah ta'ala ya yi ma'ainihin banu Isra'ila dalilin da isa Allah ya tsine musu saban Allah da ta'addanci shine zalika bima asaw saboda saban Allah su wa kanu ya'taduna da kuma ƙetare iyaka da suke yi ma yan uwansu to sai Allah ta'ala kuma ya ƙara faɗin. wani laifi nasu sun mabayyana Allah ta'ala alawun fi ma kanu ya tani nuna fi zamani min ƙudwani wa ma'afin a hallak bihim mas'ulat, wa auƙas bihim ulƙuƙubat ba ƙwada su sai Allah ta'ala ya bayyana halinsu wanda suka kasance suna ciki a zamaninsa na yin adawa da saƙon Allah wanda balbalin bala'i ya tabbata a gare su. sai Allah ta'ala ya faɗi kaɗan daga cikin laifukan su sai ya ce kanu la yatanahawna an munkarin Allah ta'ala ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu Yahudawa sun kasance ba sa hani akan miyagun ayyuka da suke yi a tsakaninsu mutum zai yi zalunci ana kallo a kyale shi mutum zai yi fasikanci ana kallo a kyale shi mutum zai yi rashin daidai ana kallo a kyale shi ma'ana cikin dalilan da ke sa Allah ya tsine ma mutum ka ga laifi kana da ikon ka hana ka janawa ina fata kun gani su sai Allah ya ce karu sun kasance la yatanahawna an munkar sun kasance ba sa hana mummunan aiki falu wanda suke aikatawa Eh, كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن ركوب المعاصي وارتكاب المحرمات sun kasance sashinsu a bisa sashi baya hana sashi laifi da tunkarar zunubai wannan ya sa Allah ya tsine musu da bisa ma kanu ya faru Allah ya ce kir da abin da suka kasance suna aikatawa wallahi bi isa shaikun ladhi kanu yaf'alunahu wato Eh, abin da suka kasance suna aikatawa ya munana sai da Allah ya rantsuwa shine yace labisa wallahi kenan wannan lamun din lamun kasami ne wa huwa tarkumu an-nahy 'anil shine hana laifi da ba su yi ko wannan abin tar da wannan aikin kuma wannan nabi'a ba yahudawa kaɗai suka siffanta da shi ba mutanen mu a yau musamman iyaye mata yarinya za ta dinga tsula tsiya a gaban uwarta saboda a nuna mata data a nuna mata soyayya a nuna mata kusanci sai a cikin kwabanta Allah ya ce tira da ɗabi'ar ike uwa ballagaza ai ballagazar uwa ce za ta ga ƴarta tana yin ba daidai ba ta gyale ta na aisha tana cewa nakan daki maraya maraya akwai da ake tausayi kamar maraya amma da na isha ta ce na kan dake shi sai na ga ya miƙe ma'ana da na ga baraya zai yi lalata zai yi rashin kunya zai yi shagwaba sai in mangare shi mangara ta da dace da shi sai na ga ya ɗauke wani ita ce da tarbiyya duk wanda aka ga ya dauko tawagar tsiya ya dauko mummunan ɗabi'a kaga yaro ƙarami yana zagi kaga yaro ƙarami ya rena manya kaga yaro karami yana wasa da sallah kaga yaro karami yana ƙarya kaga yaro karami yana rantsuwa kaɗan daga cikin sakacin iyaye a yau yara su tarar fararse dan abu ba abu ba sai yaro ya ce wallahi na rantse da Allah in ba haka ba Allah ya tsine mai kuma duk iyaye suna kallon su kaga yaro ɗan ƙarami bai wuce tsawon tebur ɗin nan ba in ya kundumo wani ashar ko ya kundumo wani zagi ko ya kundugo wani rantsuwa sai hankalinka ya tashi ku yana barin yaranku suna yin ba daidai ba da sunan ƙuruciya ne ku daina barin yaranku suna yin ba daidai ba da sunan gata ne ba a ma yaro gata mafi yawancin yaran da suka sha wahala suna ƙanana wajen kula da tarbiyyarsu idan suka girma daɗi suke sha mafi yawancin yaran da aka nuna musu gata da daɗi da shababa in suka girma wahala suke sha ku wannan a matsayin ƙa'ida ko yaro ne kake gani shi yau a kan bola gobe ya je ƙyaji jibi ya je kaza yana kafa fitakan abin da zai ci wallahi wannan wahalar da yake yi yau da gobe yau da gobe zai sa ya san zafin nema sai ka ga nan gaba bai yi firamare mai bai yi sakandare ba amma wannan wahalar da ya ta sha ta sa ya nemi abinci sai ka gan shi da gidan kanshi ka gan shi da abin hawa da makabartan haka amma yaron da aka nuna mai gata da ya ce mai kamar wata akuya ce mai kake so da ya ce ɗaya kamar tinkiya mai kake so la na yi muku wannan karatun a kwanaki biyu da sauci iyayenmu Allah ya gafarta musu Allah ya muku rahama Allah ya sa aljanna ce makomarsu muna yara sun dauka ba mun dauka ba sa kaunar iri iri kana son abu a ki maka dan a nuna maka ita rayuwa yawmul lana ne wa yawmul alaina wata na ka samu wata na ka rasa haka ake tarbiyyar yaro in aka ya yayi ba daidai ba a tsawata mai addaka mai tsawa akwai kallo kawai in kai yaro ya san abin da yake yi ba daidai ba wani lokaci sai ka yi magana wani lokaci sai ka yi duka amma duka inda irin wanda shari'a ta yadda da shi ina fata an gane to sai Allah ya ce ta da wannan ɗabi'a ta Yahudawa suna kallon ana yin ba daidai ba kuma su yi shiru ba su hana sai Allah ya ciro da faɗin su, sai Allah ya ce ne tara kafiran minhum yatawallawna alladhina kafaru لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون الله تعالى ترى كثيرا منهم يا أخي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذاك قد يوى يوى أتكين يهودا يتولون الذين كفروا ay yattaqiduna al-kuffar wal mushrikina awliya lahu zaka ga da yawa yawan su suna kulla kawance da kafirai da mushrikai a matsayin majibintan al'amarin su Allah yace nabi sama qaddamat lahum anfusuhum an safita Allah alaihim wa fil azabi hum khalidun ay wallahi bi'sa shay'u alladhi qaddamat lahum anfusuhum Allah yace na rantsa da Allah tar da abin da suka gabatar makawunansu an sakai Allahu alaihi wanda ya sa Allah ya fushi da su menene ya sa Allah ya fushi da su jibintar al'amarin kafirai da mushrike Allah ta'ala ya fushi da su wa fil azabihum khaliduna kuma ranar tashin alkiyama idan suka shiga cikin azabar Allah in sun shiga ba za su fita ba Allah ta tsare mu daga shiga cikin azabar ka ya Allah wannan yana nuna maka kawance da kafirai haramun ku zama kik da taya sirrin ka sun sani sirrin su dai damun ba za ka sani ba komai naka da kafirai ka kyara musulmai ku haɗa kai da arna saboda wata bukata ta ka ana samun haka a wurin yan siyasa ana samun haka a wurin ma'aikatan gwamnati ana samun haka a makarantu ana samun su a cikin ma'amaloli daban-daban kaga mutum ɗan kasuwa ne yana kasuwanci musulmi ya zo neman abin siyarwa ya iya siyar mai in kafiri ya zo ya bashi ya ɗauki sirrin musulmi ya gaya ma'arna to wannan ɗabi'a ce irin ta yahudawa jibintan al'amarin kafirai da mai da su uwa ɗaya uba ɗaya yana sa mutum ya shiga cikin fushin Allah kuma in ya shiga azaba ba zai fita ba kuma wannan aya tana nuna mana shi Allah yana fushi sai dai fushin Allah ba irin fushin ɗan adam ba ne mu duk wata siffa da ƙur'ani ya zo da shi ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta zo da ita to tabbas aka danganta ma Allah a Qur'ani ko hadisi za mu tabbatar da ita mu ba mushabbiha bane mushabbiha su ne masu cewa Allah yana da kaza irin da mutane mu kun ba mu mu'attila bane masu ahlul ta'til wanda za su canza ma'anar Abin da Allah ya ce in Allah ya ce yana fushi za mu ce yana fushi amma fushin Allah ya bambanta da fushin dan adam idan Allah ya ce yana da hannu za mu ce Allah yana da hannu amma hannun dan adam ba irin na Allah ne. idan Allah ya ce yana da ƙauri za mu ce Allah yana da ƙauri amma ƙaurin Allah ba irin ƙaurin ɗan adam ba ne idan Allah ya ce yana da ido za mu ce Allah yana da ido amma idan Allah ba irin idan ɗan adam ba ne ka ɗauko su ɗaya bayan ɗaya duk waɗannan abin da ka ji na faɗa ƙur'ani ya tabbatar misali Allah yana fushi ga aya a daren miya mai Allah ya ce tara kafiran minu tara ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون الله يتي ترى كثيرا منهم ذاك قد إيوة إيوة أشكين يهودا يتولون الذين كفروا سنة بنت الأمر الكافرين مشركين كنا labisa ma qaddamat lahum anfusuhum tar da abin da kawunan suka gabatar ma kawunan su an sakai Allahu alaihim wanda hakan yasa Allah ya fishi da su wa fil azabi mukhaliduna sun shiga azaba ba za su fita ba shi Allah ya dafa shi da haka ka'idar aqidan mu ta musulunci mu ahlus sunna Allah yana fushi amma fushin Allah ba irin na dan adam bane fushi ne wanda ya dace da shi sannan Allah ta'ala yana dariya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce Allah zai yi dariya ga wadansu mutane guda biyar ɗaya ya ga ɗaya sai a zo shiga aljanna wanda ya aka kashe shi ya ga wanda ya kashe shi sai sai kai ko me ya kawo ka nan domin shi ya san shi kafiri ne ya kashe shi a matsayin musulmi bai san bayan ya kashe shi ba wannan ya musulunta kamar malamai suna ba da misali da wahshi wanda ya kashe sayyidina hamza da kuma sayyidina hamza sai ina hamza ya san wa shi kafiri dan wutar ashe bayan mutuwar sai na hamza bayan shahada shi shi ya musulunta da haka sai ina hamza zai zo shiga aljanna sai ga shi. sai na mamaki kai me kawo ka yana ne kallon arni bai san bayan sa ya musulunta ba to sai maza Allah su alaihi wasallam yake ubangiji zai yi dariya ga waɗannan mutanen guda biyu da haka annabi ya ce Allah yana dariya mun yadda Allah yana dariya amma wata irin dariya yake ta dace da shi mu a aƙidar Allah yana da hannu ya kai muka gane yana da hannu Qur'ani ya tabbatar mana Allah yana da hannu suna ka tabbatar mana da hannu Allah yana da hannu kin hadisai da yawa annabi yana cewa wallazi fi bai dinarin sai da Allah wanda rayuwa ta kike hannunsa sannan kuma hannun Allah na dama ne sai da Allah ya ja hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce da zai kirkiro wata magana wadda ba mu muka faɗa ba ya ce mu muka faɗa da mun cafke ne da hannunmu na dama Allah ya ce walau ta taqawwala alaina walau ta taqawwala alaina ba'd al-qawil na la akhadna minhu bi yamin na'am thumma laqata'na minhu al-watin Allah ya ce walau ta taqawwala alaina ba'd a qawil da annabi zai kirkiro wasu maganganu ya ce mu muka yi la akhadnahu bil yamin da mun cafke shi da hannun mu na dama ashe Allah yana da hannu kuma na dama a wani hadisi manzo Allah ya ce hannayen Allah kilta ya dai ne, duka hannayen Allah guda biyu na dama ne shin da muke Allah yana da dama kuma yana da hannu ba ma bincike sannan Allah yana da kauri Qur'ani ya tabbatar da Allah yana da يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الله يقول يوم يكشف عن ساق ران دبا يا قولي النبي ده يزو فسر آية سيكي يكشف ربنا ساق؟ الله نزي يا قولي شي to dai na ka ce Allah ne da shi ina ruwanka shi ya ce yana da shi dan gane shi ya ce yana da shi shi ya fi kowa sanin Allah kai mu aqidar mu Allah yana da ido تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر الله يتي a a'yunina jirgin ruwan annabi Nuhu yana tafiya ne a gaban ido Allah ya ce yana da ido me gaban lafiya ka yadda amma karka ce hannun idan Allah irin na dan adam ina fata fahimci wannan dujan zai zo ƙarshen rayuwa ya ce shi Allah ne kuma yana da ido ɗaya sai annabi ya ce ku sani inna rabbakum laysa bi a'war Allah ba ido ɗaya gare shi ɗaya mai tsaye ba kaga duk waɗannan nusus ne da suke nuna Allah yana da waɗannan abubuwa da aka zo a aqidar mu abin da Allah ya tabbatar muna tabbatar masa abin da annabi ya tabbatar masa muna tabbatar masa ba ma juyawa ba ma canzawa to ita wannan aya ta tabbatar da Allah yana fushi شيني الله تعالى يكي لدي سبا قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي الأزاج هم خالدون مهما يبقى أزبا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون الله تعالى يسي ولو كانوا يؤمنون بالله da a ce Yahudawa sun yi imani da Allah imani na gaskiya, wannabi kuma sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallama, wa makon zira ilayi, da abin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu Alaihi sallama من اتخذوهم أولياء أي لما جعلوا الكفار أولياء له من دون المؤمنين أي لا بصدوكي أي لين كافرين ثم يدرسوا مجبنتين الأمر صبا سرب المؤمنين فإن الإيمان بذلك domin imani da Allah da imani da manzon Allah da imani da alqur'ani yujibu ala al-abdi mawadata rabbih subhanahu wa awliyaihi al-mu'minin yana wajabta mutum ya so ubangijin shi ya jibinci al'amarin ubangijinsa kuma ya jibinci al'amarin yan uwan shi mu'mini wa bughd kafiri na wa ma'a? ma'adatuhum sannan kuma imani yana sa dinga ƙin kafire kuma kana kiyayya da su wannan ƙa'ida ce lalle ba hana ka mu'amala da kafirai ba amma an hana ka soyayya da kafiri ba hana ka mu'amala da kafiri ba amma an hana ka mai soyayya da kafi in aka ce soyayya ka nuna shi kun zama jini da koma. komai naka za ka gaya mai domin makiyinka ne don ne kuma za ka so makiyinka ƙarshen aya sai Allah ya ce walakin na kasiran minhum fasikuna sai dai mafi yawancinsu fasikai ne sai dai mafi yawancinsu fasikai ne ai walakin na kafiran min haƙula ɗi amalin huruji adil imani lalle sai dai mafi yawancin waɗancan waɗanda suka kuce daga imani da abin da Allah ya wajabta musu su yi kuma suka koma makafirci suka bar da'a ga Allah suka koma musaban Allah Allah ya ce mafi yawancin su ba su kai Allah ka tsare mu daga aikin fasikanci wani lokaci Qur'ani yana kira fasikanci da kafirci mutum zai yi kafirci sai a ce mishi fasikanci أذكر صوت الصجدة الله تعالى أنا شو وأما الذين فسقوا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا amma alladhina fasaqu amma waɗanda suka yi masu ɗanki fa ma'awahumun munna. Allah ya ce makoman su wuta kullama aradu an yakhruju ha. duk lokacin da suka yi nufin su fito daga wuta wa'idu fiha sai a ce ku koma ciki wa qila lahum dhuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukazzibun sai a ce ku ɗanɗana azabar wutar da ku kasance kuna karyatawa kaga ai kafire ne domin kafiri shine yake karyata ayoyin Allah kafiri shi yake karyata azabar Allah kuma kafiri shi ne in ya shiga wuta ba zai fito ba da aka kalmar fasukanci mummunan kalma ce duk da ba duk inda ta zo bane take nuna kafirci abin da ifa da tsaya ne wannan fashin baki wa waye gari mutane a alfari suke da iskanci sai ka ji mutum ya ce ni za a nuna ma iskanci ai su ne manya-manyan iskanci su da suka zauna a Legas findin ruwa a to ko a rijiya aka haife ka me na na alfahari da iya shege da fasikanci musamman 'yan mata a yau kai ka ga yarinya budurwa wata ma ba budurwa ba zawara? wata ma ba bazawara ba mata aure idan aka samu sabani da ita idan tana yin kalmomi sai ka dauka ba magujiya ce tana wani kumbure kumbure tana faɗan kalmomi na ta'addanci mun sha tabar mun sha yasu me ƙarshe ne kun sha me kuka sha bayan tabar da yasu eh, me ƙarshe wannan duk bai kamata da ni ba musamman mace ko ma ta wallahi ba ku dace da iskanci ba na gaya muku a tarihin duniya a tarihin duniya auna da ɗanu da tsinannun halitta na ƙarshe wallahi ba mata ba duk inda aka yi mashahurin kafi mijin duk inda aka yi mashahurin ɗan iska mijin duk inda aka yi mashahurin fasiki namiji shaidan namiji ne ko wani fir'auna hamana ƙaruna أبو جال أبو لعب أشهر كفا إيه إسكار بكو تاني إسكار شيبا كوريا بكو دا قول ليا لك يلي يلي بكو دا تسنا الله يكفر جماعك ما الله يتري أَوَمَنْ يَنْكَوْ فِي الْحِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ أَلَّا يشاء مَنْ يُنَشَّعُ فِي الْحِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ أبدا khifa rigima gairu mubi mace ba kwararriya ba da Allah ƴaƴan musulmi mata don Allah ku san halin da kuke ciki ku san addinin ku san mutuncin wadannan fasikancin da rashin kunyan ba na ce ba ne in ana kuri da iskanci to da muke dai zai kuri da iskanci to shi ma ba abun kuri ba ne akwai abin da namiji in yayi sai a ce in yayi ado amma mace in ta yi tabo ki kiyaye bakin ki kiyaye surai ki kiyaye tafiya, ki kiyaye zaman ki sa ita bata ko gudu ba ta yi ko mallake rani ba ta yi a sana'o'i akwai sana'ar da bai dace da mace ba yau amma waye gari duk abin da maza suke yi mata suna yi ko mace yin dambe la'ila me ya da mace dambe dambe kuna mamaki ba ku saba ganin mace ya rasulun ba a ta mai mamancin rasulun da dambe sai abu da yi wata ta mace tana fatin taya me ya da fatin taya direba tirela tirela ku duba hanyar ne da kunna la ki akwai sana'a da ta dace da ki akwai tabi'a da ta dace da ki magana ma akwai da ta dace da ki ina fata an gani da haka fasikanci bai dace da kowa ba wala si ya ma ku mata yin al'umma al'ummar duk yadda malami ya kasaita idan koshi ta yi fasikanci da an zo an manna hoton koshi shi ke na duk wa'azi shi sai ya zama bai da tasiri ke da kike ganin ki ya tasha yanzu ba su san wa za ki haifa ba nan gaba duk waɗannan manya-manyan malaman da kike ganin su da waɗannan masu wa'azin da waɗannan limaman juma'a su ba su san za su haife su ba ke sa ahe a je biki ki ta rawa ana nan ana ɗauka ba su san me Allah zai yi gobe ba akwai abin da in kika yi nan gaba ba wani ya gani ba ke ba za ki so ki da ba ina fata kun gani ku rike mutuncin ku kar ku zama fasikai sai Allah ta'ala ya ce walakin na kasiran minhum fasikuna mafi yawancin su fasikai ne Allah karba mu da fasikanci me Allah ya faɗa a gaba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 آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين الصالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء المحسنين Allah ta'ala bayan ya bayyana mana ɗabi'un Yahudawa na ƙiyayyarsu ga musulmai da kuma gibintar al'amarin arna, ta wannan aya kuma sai Allah ta'ala ya bayyana mana cewa idan kana neman makiyin musulmi na hakika, wallahi da Yahude. Da aka su kawo kansu banu Isra'il sunan suka sun sa akwai Yahudu akwai Nasara, to Yahudawa su ne baƙaƙen Suna su fara su fararen alna domin kafurcinsu da iyayyarsu da musulmai bai kai ya yahudawa ba sai allah ya ce latajidanna ashaddanna fi adawatan lilladina amanu yahuda walladina ashraku ay latajidanna ya muhammad a'zaman nafi adawatan lilmu'minina wa aktsara musayyan fil ilhaqi dararhin za ka ga waɗanda suka fi tsananin adawa ga muminai da ƙoƙarin cuta ta samu musulmai su ne al-yahuda su ne yahudawa wallabi na ashiraku da mushrikai yahudawa abin da ya sa suke kiyayya da musulunci da musulmai saboda Allah bai yi annabi Muhammad a cikinsu ba su kuma mushrikai suna kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda ba su bane suka zama annabawa da haka kuma suna kiyayya ga musulmai waɗanda suka yi imani da annabi don menene Allah zai ganar da su gaskiya su ba su gane ba da haka shi sa suke kiyayya da mu amma su kuma kiristoci sun fi kusa da mu wala tajidanna aqrabahum mawajjatan lil ladina amanu Ladina qalu inna nasara Allah yace kuma wallahi tabbas za ka ga waɗanda suka fi kusanci da mu'minai to su ne waɗanda suka ce su da tsarin ne shi sa za ka ga kwamfuran maye tsakanin musulmi da kirista ya fi sauƙi tsakanin kwamfuran maye tsakanin musulmi da bai hudu ma'ana kirista yana da sassauci a kan bai hudu ina fata an gane sai dai idan kwanan je kirista ba ina nufin kuma wai kirista mai zuwa coci ba kirista wanda shi ya yadda da annabi isa sannan kuma ya yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a yahudawa ma akwai musulmai ina fata an gani don haka shi kirista ya fi kusa da musulmai me isa a cikin kiristoci ake samun sauƙin adawa Allah ya ce zalika bi anna minhum domin a cikinsu akwai istisi kuma ka ce al su ne malamai shugabanni masu ibada fada-fada wa ruban da kuma masu yawaita ibada a cikin su yahudawa Jau kisis shi ne kisisi shi ne al'adid miru alfa'in nasara a samu malami mai ibada cikin jagororin kiristoci Rububat su kuma su ne waɗanda ba su da ilimi guna fil ibada za ka gansu suna yawan ibada wani kifaɗi halin nasu kuma ba sa son cakuduwa da mutane to za ka ga suna da malamai suna da waɗanda su ba ma malamai ba ne amma akwai yawan ibada to wannan ibada ta sa sun samu sassauci tsakaninsu da da musulmai wa annahum la yastakbiruna kuma su a ɗabi'arsu ba sa yin girman kai kama annahum yatawafaquna lil haqqi idza arafu idan suka gane gaskiya suna yin tawaru suna kankan da kai suna bin shi wala yastakbiruna an qabulihi ba sa yin girman kai su ga san gaskiya walin iyadi lai idza tabayyana idza tabayyana idan kuma suka gane gaskiya suna dukar da kansu wanda kuma yake ɗabi'a mutumin kirki idan kana kan bata aka gaya ma gaskiya to ka runguma gaskiya kai aiki da gaskiya kan mai girman kai ai mai girman kai ba shi ba ne mai sa kaya mai kyau ya karkace hula wani da ya zanta fes fes fes ba ka son zama cikin ƙasar da sai shawa wani girman kai gare la ai girman kai shine a gaya ma gaskiya ka ke karfa kuma ka da mutane shi ake nufi da girman kai ina fata an fahimci wannan da kyau amma a faɗi gaskiya Ka san gaskiya ne ka ƙi wannan shine mai girman kai ko kuma a yi ɓarna ka san ɓarna ne ka yi shiru kamar wani kilif da na gani na wani malami a nan kano cikin malamai ƴan ɗariƙa wani malam da zifi za ga yana da murya haka kamar ta mata magana a hankali ya yi baƙon wani bakin balarabe ya zo gurin shi da ya zo sai ya hau kujera yana magana da larabci ana fassarawa sai yana cewa sun gode ma Allah da ya kawo su wannan zawiya ta shak nasibi aka fassara sai ce kuma ina muku bishara aka fassara duk wanda ya zo wannan zawiyar yau an gafarta mishi yana nan a cikin waya wai kawai idan ka zo an gafarta maka kuma shi malamin aka ce duk wanda ya zo an gafarta mai sai wani haka da hannu alfatiha shi yanzu ya zama gafartacce wani irin ke shege ne ba haka wannan in gaskiya ne ɗaya yanzu ko fadar annabi ka je kawai daga zuwa fadar annabi sai a gafarta maka ai sai kayi abin gafara ko kuma Allah ya maka alƙawarin gafara da rahama da haka a ga gaskiya a ƙi faɗa ko a ga gaskiya a ɓoye shi ne girman kai wannan bawan Allah ina jiran ranar da Allah zai haɗa mu da shi ni da shi wallahi sai ne mai nasiya in ce kai Allah gafarta malam kai da wannan mutum yana gafartawa kai kai da wannan yana iya gafar ai Allah ya ce ba mai gafarta zulubi sai shi me Allah ya ce a laran miya wala yau wa man yaghfir ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله ولا وما يغفر إيه؟ ومن يغفر ومن يغفر الذنوب إلا الله Allah ce wane ne yake gafarta zunubi in ba Allah ba yau ga wani nan ya zo to irin waɗannan ne ba suke ganin malaman izala na da suna ce mai 'yan ɗariƙa kafirai mu ne zama a ce musu kafirai amma duk wanda ya irin wannan mu sun kafirci ne ya gonar Allah amma ba za mu ce duk ɗan ɗariƙa kafiri ba ba za mu faɗa haka ba amma dai wannan mutumin ya ɗaure makarya gini shi na bifin bai kyauta ba kuma wanda ya ce ya gafarta bai kyauta ba sannan kuma taron mutane ne yake an yadda da shehunan an yadda da rashin gaskiya an yadda da barazana an yadda da ka canza murya shi kenan sai ta zama wani kanin Allah karami da haka aikin da Allah zai iya yi za su iya yi Allah ka tsare ne to a cikin kiristoci akwai da ba sa girman kai in su da gaskiya suna yi ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وأنت كيف الدم وأنت إيمان Allah ta'ala yake wai za sani ma unzila ila rasuli idan suka ji abin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na alqur'ani tara a'yunuhum tafidu min ad-dam za ka ga idanuwansu suna zubda hawaye mimma arafu min al-haqq daga abin da suka gano na gaskiya haka ya amma yau an waye gari majalisun alkur'ani ya zama majalisun shewa wani gurin idan aka zo ana tafsiri kai baka ce tafsiri ake yi a yi tafsiri alaran ramma idan shi a bushe mai fassara idan shi a bushe wanda ake fassara musu idan fa a bushe mai ɗauka idan shi a bushe dan agajin idan shi a bushe Ƙur'ani kuma yake karantawa ai shi ƙur'ani idan ya ratsa ana kuka ko ai kukan zuci ko ai kogan hawaye waɗannan kiristoci ne ba ƙur'ani suka ji amma suka zub da hawaye wai za su ne ma unzila ila rasuli idan suka ji abin da aka saukar ma manzon Allah na ƙur'ani tara a ayyunahu za ka ga idanuwansu tafidu min ad-dam'i suna zubda hawaye mimma arafu min al na daga abin da suka gane na gaskiya ya kulu da zaka suna cewa rabbana ya ubangijinmu na mini imani faktubna ma'a dina, ka rubuta mu ka sanya mu cikin waɗanda suka shaida babu abun bauta da gaskiya sai kai kuma suka shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne ma'ana Qur'ani ya ratsa su don Allah mu yau Qur'ani yana ratsa mu in yana ratsa mu hani Allah na mun ji daɗi mun mori ya zama Qur'ani baya ratsa mu ai mun samu matsala lalle lalle alaihim malamai masu karantar da Qur'ani su mai da Qur'ani abun wasa ba daidai ba a mai da Qur'ani abun wasa ba daidai ba lalle ƙur'ani yana mai da mutane masu ƙarin imani mara imani a mai da shi mai imani kaga ana magana akan tashi alkiyama ana tuntsurewa da dariya ana magana akan mutuwa ana dariya ana magana akan kabari ana dariya kuma ƙur'anin ake karantawa kuma an karanta shi yadda ya kamata kuwa a ah, ba karanta shi yadda ya kamata Allah ka ba ni ko karanta shi yadda ya kamata da haka waɗannan kiristoci idan suka ji ayoyin alƙur'ani suna yin imani har ma cewa suke yi me zai hana mini imani وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين الله تعالى يتي وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق za ka ji waɗancan kiristocin da suka musulunta suna cewa wa malana la nu'minu billah wa man ladhi yamna'una min al-iman billahi ta'ala wai menene zai hana mu min imani da Allah wa ma ja'ana min al-haqqi wa ma atana min al da abin da yazo mana na gaskiya alladhi la yaqbalu shakk wal rai gaskiyar da ba ta karban shakka ba ta karban kokonto me zai na hana mu imani a gaya mana qur'ani a gaya mana hadisi kun mu buddhisti ba inda zai ba abin da zai hana wa ma ja'ana min al-haq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'a al-qawmi as-salihin kuma muna fara muna kwadayi muna fatan Allah ta'ala ya shigar da mu cikin bayin shi salihai ai wa nahnu natma'u bi imanina an yudkhilana rabbuna ma'a al-mu'minina billah muna fara muna tsammani sakamakon imaninmu da muka yi ubangijinmu ya shigar da mu tare da mu'minai na lahu waɗanda suke yi ma Allah jannatan jannatahu yau qiyama aljanna shi ranar tashin alkiyama Allahu akbar جمع الله تعالى يا من الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون نعم وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا نعم إنا كنا من قبله مسلمين الله تعالى يتي الذين آتيناهم الكتاب من قبل ولن دعك باطل للتاتي كافم القرآن هم به يؤمنون صنع إيمان لشي وإذا يتلى عليهم إذا عدت أن جامس القرآن قالوا صنع وآمنا به من إيمان لشي إنه الحق من ربنا للي القرآن قد كان يدخل أبنجدهم inna kunna min qablihi muslimina lalle mu mun kasance tun gaba shi mu musulmai Allah ta'ala yace ulaika أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا الله يقول أن بقى باص لا جنسكو بيو في إيمان لله تنصو إنجيلا هم في إيمان إلى القرآن دعك جم قرآن يرى فاسقك إيمان يسكت من أفاسم أبنجي Allah ta'ala zai shigar da mu tare da bayan shi salihai a aljanna wannan buri da suka yi Allah ya cika musu ko bai cika musu ba da ranniya fa atabahum Allah bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin Allah ya fa atabahum Allah bima qalu sai Allah ya musu fakayya saboda wannan zance da suka yi suka ce rabbana amanna faktubna ma'a shahidin suka ce ubangijin mu mun imani ka rubuta mu cikin waɗanda suka yi shaida suka yarda da kai wannan kalmar da suka faɗa ta imani da Allah ya tashi musu fakayya sai Allah ya musu fakayya bi ma qalu da maganar da suka yi ashe magana ɗaya tana iya kai ka aljanna ashe magana ɗaya tana iya kai ka wuta Allah ka ba ki ikon kiyaye bakunan ba za ba hukun Allah bi ma qalu ai fa jazahum ta hana? sai Allah ya musu fakayya bi ma qalu da zancan su jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljanna wacce koramai suke gudana a karkashin ta na fiya in sun shiga ba za su fita ba ai ma ke fina fiha ala dawani in sun shiga za su dawo ba za su fita ba La لا يخرجون منها ولا يحولون عنها ba za a fitar da su ba za su fita kuma ba za a canza musu ba Ba za a wa zalika jazaa'ul muhsinin wannan ne sakai sakamako ga masu kyautatawa Allah ta baki mai kyautata maka to ne labarin kafirai a daren duniya wallazina kafaru wa kallabu bi ayatina ulaika ashabul jahim Allah ta ta'ala yake wallazina kafaru amma waɗannan da suka yi kafirci فكذبوا بآياتنا فقرية آيوهم أولئك أصحاب الجحيم ولن ننسون يموت الجحيم الله كفرهم أي أيوة وعما الكفار أما كافرين والمكذبون بآياتنا لما قرية آيوهم فإنهم سكان النار الشديدة سوء مغوتيرك وتاله صلى الله كفرهم والحرارة ميزاتي almulazimuna da hatsin sun shiga ba za su fita ba wannan shine sakamakon waɗanda suka yi kafirci su kuma waɗanda suka yi imani sakamakon su gidan aljanna ya Allah muna roƙon ka arziki ka taimake mu ka ba mu ikon fatan daidai da aiki da daidai ya Allah muna roƙon ka azumi ka sa cikin bayin ka masu gadin gidan aljanna ya Allah muna roƙon ka wannan azumi da muke yi ka karɓa mana sallolin mu ka karɓa mana addu'o'in mu ka karɓa mana jamoyin mu ka yaye mana bukatun mu kuma ka biya mana abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana kamar da shi a cikin bukata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته